وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibnul khattabi radiyallahu anhu da ke garin bauchi a yau juma'a haji babban rana ranan da ake so a yawaita yin salati wa manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ɗimbin ladan da za a samu ya tabbata a hadisin Aus bin Aus Allah ki ƙara yadda da ki yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kira da musulmi da su yawaita yin masa salati a ranar juma'a ya ce na salatakun tun halayya lalle salatan da kuke mini za a jiro shi zuwa gare ni sai sahabai suka ce ya manzon Allah fa kaifa turadu alayka salatuna wa arimta ya za a bidiro maka da salatanmu ko salatin da muka yi maka bayan ka ruzudduge ka zamo ƙasa a cikin kabarinka budan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya da amsa da cewa a a saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء Allah ta'ala ya haramta wa ƙasa ba ta cin jikunan annabawa saboda haka shi yasa duk wanda ya salate wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai samu lada mai yawa kuma za a sanar da annabi man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati guda ɗaya Allah zai masa goma saboda haka in kai goma Allah zai maka ɗari idan ka yi ɗari Allah zai maka dubu eh idan ka yi dubu Allah zai baka ah, zai maka miliyan bi ma'ana za a baka lada miliyan in ka yi miliyan za a baka biliyan in ka yi biliyan za a baka tiriliyan in ka yi tiriliyan za a baka kwatiriliyan ko kwantiriliyan to haka za a yi ta tafiya saboda ba za ka taɓa yin daidai da Allah subhanahu wa ta'ala ba to shi yasa ake son yawan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman a ranar juma'a haji babban rana yau azumi yana da kwanaki goma sha biyu ga watan ramalana in an kwana biyu dama za a fara rikicewa a lissafi saboda an nausa in wannan goma tsakiyan babu daɗi eh, kamar yadda hausawa suke cewa goma na wahala ko goma na wuya an gama na marmari sauran na Allah Allah a yi sallah yau goma sha biyu ga watan ramalana hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da goma sha bakwai ga watan yuli miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan lissafin su ya tabbata shekara dubu biyu da ainihin goma sha shida idan ba a manta ba muna nan cikin suratu ghafir sura mai tarin albarka wanda ta yi bayanin tauhidi bangarorin tauhidi gaba ɗaya musamman ma sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ta yi magana kan alkiyama da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake maganin azzalumai da tsageru a duniya da yadda Allah yake taimakon bayan Allah na kwarai annabawa ne ko manzanni ko waɗanda suka bi bayan su suka yi riko da sunan annabawa da manzanni idan ba manta ba darasin mu na jiya mun karanta aya ta arba'in, ayan da Allah yake cewa man amila sayyi'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يوم يرزقون فيها بغير حساب من عمل سيئة duk wanda ya aikata mummunan aiki to fala yujza illa mislaha wajen sakamako ba za a biya ki ba sai da kwatankwacin wannan aiki idan yayi daya a rubuta masa daya idan yayi uku a rubuta masa uku idan yayi bakwai a rubuta masa bakwai haka in yayi goma sha biyu a rubuta masa goma sha biyu kaga sabanin aiki na kwarai idan ka yi ɗaya Allah ya baka biyu daga biyu Allah ya baka goma daga goma kuma wallahu yuda'ifu mai yasha wallahu wasi'un nali. Allah yana yalwatawa ga wanda ya ga dama kuma Allah ta'ala mai yawan yalwatawa ne Allah masani ne saboda haka wa man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin aw namiji ko mace wa huwa mu'minun yana mumini yana mai imani da Allah to fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan su ne masu shiga gidan aljanna fa ulaika waɗannan yadkhuluna aljanna ana shigar da su gidan aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab ana azurta su ba tare da kididdiga ba ay man ba ma'siyatan min al-ma'asi duk wanda ya aikata sako daga cikin sabawa Allah fala yujza fil akhirati illa mithlaha ranar takin alkiyama ba za a saka masa ba sai da kwatankwacin wannan adalan min Allah wannan adalci ne daga wajen Allah wa man amila al saliha duk wanda ya aiki na kwarai wa huwa tibau amrillah shine bi umarnin Allah wa tina bi nahyillah ya bi wato ya nisanci hanin Allah wa kana musaddiqan billahi wa bi rusuli kuma yana mai gaskata Allah da manzanninsa fa ulaika hum waɗannan la ghairuhum banda waɗansun su sune ahlul janna ma abuta gidan aljanna allati yatamatta'una bi na'imiha za su ji daɗi da ni'imomin gidan aljanna wa rizqiha da arzikin aljanna iri daban-daban adafan mudafa ninkin ba ninkin bi gairi takdirin wala tasawin babu ƙaddarawa kuma babu daidaitawa ma al'amali tare da aiki domin babu wanda aikinsa zai baki gidan aljanna ko da kuwa annabi ne ko manzo shi yasa wata rana da manzo Allah yake cewa babu wanda aikinsa zai shigar da shi gidan aljanna sai sahabbai radiyallahu anhum suka ce wala anta ya rasulullah fa qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu sahabbai suka ce ko da kai ya manzon Allah sai annabi ya ce ko da ne ba domin Allah ya lullube ni da rahama daga wajensa ba da aiki na bai kai in shiga aljanna maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ka samu mai aiki irin nasa a duniya yana da wahala kwarai da gaske maza Allah duk da darajar da Allah ya baki da laukakan da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki yana tashi cikin kowane dare yayi sallar nafila raka'a ɗai ɗai ɗai har guda goma sha ɗaya a dalilin waɗannan salloli da yake na filfile a kowane dare sai da aka wayi gari kafofinsa suna kumbura har sahabbai suna ce masa me yasa ba za ka sassauta wa kanka ba wa kad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifuffukanka da abin da zai zo nan gaba idan ma ka aikata فقال صلى الله عليه وآله وسلم أولا أكون عبدا شكورا yace shin ba zan kasance bawa mai godiya ga Allah ba daman babban godiya kine idan Allah ta'ala ya yi maka ni'ima to ka gode wa Allah wajen yin aiki a aikace shi yasa hunaka farqun baina shukri wal hamdi akwai bambanci tsakanin godiya da godiya godiyan farko shine a aikace idan Allah ya maka ni'ima wato ka kasance mai godiya wa Allah a aikace wajen bin umarnin Allah da kiyaye dokokin Allah sai Allah ya maka kare wa in ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadid alhamdu godiya kuma da fatan baki wanda ake yi idan ka ci ka koshi ka gode wa Allah idan ka samu ni'ima ka sa kaya masu kyau ka gode wa Allah idan ka shiga gida mai kyau ka gode wa Allah idan ka samu inuwa mai kyau ka gode wa Allah idan ka samu ruwan ainihin wato ruwan sha mai kyau ruwan fariya ko faro ko fiye wota wanda yake mai sanyi a lokacin zafi ka gode wa Allah ko idan ka samu ruwa a cikin sahara ka gode wa Allah wannan da fatan baki zaka ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat misali kenan saboda haka sai Allah tabaraka ta'ala ya kara maka dalilin da yasa manzon Allah da Allah ta'ala ya baki ni'ima da daraja da martaba bai zauna haka ba yana godiya wa Allah da sallolin nafilfili cikin dare yana godiya wa Allah da azumin nafilfili wanda yake yi litinin da alhamis ko ranakun farin wata ko ranan ainihin arfa da ranan akura da sauran ranaku ko ma musamman a cikin watan sha'ban da maza Allah yake yin azumi kwanaki da yawa domin godiya wa Allah subhanahu wa ga yawan kyauta wanda manzon Allah yake yi duk abin da ya shiga hannunsa bayarwa yake yi domin ya gode wa ni'iman da Allah ya baki da martaba dalin dadawa maza Allah yana mu'amala da sahabbansa musamman ya kwana biyu bai gansu ba yakan je har gidajensu yana binciken halayensu idan ba su da lafiya manzo Allah yana kai musu ziyara ya je gaishe su ya yi musu addu'a ta fatan alheri manzo Allah yana karban baƙi ya girmama su ya aje su a masallacinsa yana martaba su koda baƙin nan arna ne kafirai manzo Allah yakan karbe su ya martaba su sa'annan daɗin dadawa manzo Allah yana mu'amala da yara ƙanana wanda wani lokaci sai ka tausaya wa manzo Allah yadda yake mu'amala da yara ƙanana za su zo su mamaye shi ya dafa wannan ya dafa wancan yana musu kyawawan addu'o'i maza Allah hatta mata waɗanda suke masu rauni tsofi maza Allah yakan dakata musu yakan saurare su an ce akwai wata mai taɗin hankali a birnin Madina wanda maza Allah yakan tsaya yayi magana da ita ko da kuwa ta ce tana son ta ga annabi a ainihin gefe ne maza Allah zai ware gefe ya saurare ta domin wani lokaci masu taɗin hankalin za ka samu akwai wani abin amfani da ainihin zai faɗa ko kuma wani abin amfanin da zai nema maza Allah ya yi irin waɗannan abubuwa domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yaƙe-yaƙen da annabi ya je suna da yawa ƙwarai da gaske banda ainihin asariya a wikaraya waɗanda ainihin ya tuttura su wurare daban-daban akwai manya-manyan yaƙe-yaƙe wanda annabi da kansa ya halatta yaƙin badar ne ko yaƙin uhud ne ko yaƙin ainihin ahzab ne ko yakin hunayi ko na kai bara. duk waɗannan manzo Allah da kansa ya halarci waɗannan yaƙe-yaƙe kuma ba zama yake yi ana gadinsa kawai ba idan ya kama ya yi wani abu yana yi saboda haka duk ayyukan ibada gaba ɗaya babu abin da annabi ya bari duk da martaban da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki duk da ainihin girman da Allah ya baki shi yasa wani mawaki yake cewa ka ahmada lam yunsa wala huwa yunshaku kamar sa ba yi ba kuma ba za a taɓa yin irinsa a duniya ba shine wanda Allah ta'ala ya ce wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an rabu rabbuka maqaman mahmuda lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai tsayar da ke a matsayin da iyayensa ba za su samu wannan matsayi ba kakanninsa ba za su samu wannan matsayi ba annabawan da suka zo kafin ya zo ba za su samu wannan matsayi ba kai manzanni ma waɗanda suka zo kafin ya zo su ma ba za su samu wannan matsayi ba shine matsayi na ashafa'atul kubra yawmal qiyama ranar takin alkiyama to saboda haka sai ga manzon Allah yana godiya wa ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yi masa yana ainihin godiya ga martaban da Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa yasa sai Allah ta'ala ya daɗa ainihin karrama shi to wannan shine zai sa mumini yi koyi da annabi abu na farko idan zai yi aiki yayi na kwarai abu na biyu ya rike imaninsa kan kan ba tare da wani abu ya masa targade ba sa'annan abu na uku ya kasance ya bi sunnan manzon Allah da karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan yayi da ce sai ya kasance da shi da annabi ka hatai ne fil janna kamar haka ne a cikin gidan aljanna saboda haka Allah ya samu dace don haka duk da yawan aiki na manzon Allah ya ce Allah ta'ala ba zai baki ainihin gidan aljanna ba ba domin Allah ya lullube ki da rahamarsa ba to Allah ka lullube mu da rahama Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka daidaita al'amuran shugabannin mu wannan tsanani da ake ciki na tattalin arziki Allah ka warware mana masu fasa bututun mai a ainihin kafashensu Allah ka kiryar da su Allah ka rike hannayensu da wannan barnan da suke yi domin lalle Najeriya tana jin jiki saboda wannan ɓarnar da suke yi su ko daman yan afasa a rasa ne kuma man da ake magana an samu a yankin maiduguri ya Allah ka sanya mai ne mai albarka mai yawa wanda zai gangaro har ƙasan alkaleri amma kuma idan mun samu mai ɗin nan ya Allah ka raba mu da 'yan tsageru irin na Niger Delta ya Allah ka raba mu da 'yan ta'adda irin Avenger ya Allah ka raba mu da 'yan babakere wato shugabanni masu handama waɗanda za a rinka ba su kuɗaɗen talakawa suna ainihin cinyewa suna barin talakawa a cikin tarko ya Allah ka ba mu arziki mai karfi ya Allah ka ba mu tattalin arziki mai karfi ya kasance masu raina musu bar ainihin raina mu maimakon yadda muke musu maula a yanzu su dawo suna mana kwaram da maula ya Allah don girman zatin ka muna roƙonka ya Allah ka taimake mu akan wannan sai Allah ya ce mai قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قومي في ونباوا الله مؤمن آل فرعون sai ya ce ya ku mutane na kun ga nan an kawo wau domin a hala amma in kun duba za ku ga aya ta farko da makaranta wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni أهديكم قو أهديكم سبيل الركاب آية تبيو في الله يا قومي زلنت بابو هو أكتي ذا أكترا في آية تقب كارم بياني من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها آية تقب سيتي ويا قومي و فهو أطف على ما قبله أطف على وقال الذي آمن يا قومي بمعنى مؤمن آل فرعون yace wa ya qaumi ya ku mutane na mali ad'ukum ila najati me yasa nake kiran ku zuwa ga ainihin kubuta da tsira wa tad'unani ila nar ko kuma kuna kira na zuwa ga ainihin wuta ai malakun ya kawo me ya same ku ya ku mutane na kun ga ya rikide lokaci guda da yana cikin makusantan fir'auna yana cikin manyan mutane to yanzu kuma ya dawo na makusantan annabi musa ya karbi annabi musa wajen da'awa yace asbiruni ankum yace ku bani labari mali ad'ukum ila an-najati min an-nar me yasa ni ina kirayen ku zuwa ga ainihin kukuta daga gidan wuta wa dukhulil janna da shiga aljanna bil imani billahi ta'ala da imani da Allah madaukake wa ibadati Allah wahdahu la sharika la da kuma bauta wa Allah ta'ala ki kai baki da abokin tarayya wa tasdiqi rasulihi al-mab'uth ilaykum da ainihin gaskata manzonsa wanda ya aiko zuwa gare ku min inda rabbikum daga wajen ubangijinku wa tad'unani ila amali ahli nar ko kuma kuna ce in aikata aiki irin na yan wuta shine girman kai sabon Allah alfasha munkari tawaye wa annabawa da manzanni da shaye-shayen abubuwan maye da ƙarya ga karya alkawari ga danniya ga zalunci ga raina mutane wulakanta iyaye ko makwabta da rakin kyautata ma waɗanda ake mu'amala da su bautan gunki rike wani Allah dogara gare ki da sauran ire-irensu to ta yaya ni ina kiran ku zuwa ga kubuta wanda za ku je ga aljanna ko kuma kuna kira na zuwa ga ainihin halaka abin da zai kai ni gidan wuta ya ce ba zan taɓa yadda da wannan ba bima na minni mina kirki wa ibadatil asnam abin kuke nufi da gare ni na ainihin kirka da bautan gumaka sun fassara da'awataini ni ka'ila sai ya sake ce musu tad'unani li billah تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار يتي تدعونني ينزقنا كرانا لي لأكفر بالله دومين كافرتي لله وأشرك به in yi shirka da Allah a nan malamai suka ce tun da kalmomin sun zo a waje guda to akwai bambancin ma'ana bayan al-kufri wa shirki alhali al-kufr wa shir bi ma'ana kafirci ne karyata ayoyin Allah kai tsaye shirka shi ne yadda da wani Allah bayan Allah a dauki aikin Allah a yadda wani zai iya yin aikin Allah wannan shi ne shirka kamar annazuru li wa zafu li wa du'a'u ghairillah ko kuma al-istighatha bi ghairillah wal isti'ana bi ghairillah wal halfi bi ghairillah ga sunan da yawa mutum ya rantse da wani Allah yayi alwaki da wani Allah ko ya dogara da wani Allah ya nemi taimako da wani Allah ya nemi gudumawa da wani Allah yayi yanka saboda wani Allah to duk waɗannan nau'o'i ne na shirka saboda haka kuna kira na in aikata duk waɗannan abubuwa ma laysa li bihi ilmun abinda bani da ilimi kansa ban gane shi ba amma da wato da ya kasance ban gane musulunci da gaskiya ba to ina aikata abin da nake aikatawa saboda zaka ka samu lokacin da kafiri yake kafirci ko mai shirka yake shirka lokacin bai da ilimi ne Allah ta'ala bai gane da fi ba amma tun da ya gane to wannan kuma babu hujja kai wa ana atukum ila al-aziz al-ghaffar yace ni kuma alhali ina kirayen ku zuwa ga mabuwayin nan al-ghaffari mai yawan gafara shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gafarta mana wannan sifofi ne guda biyu na Allah al-aziz shi yasa yake ce Abdul Aziz al-ghaffar yasa yake ce abdul gaffar bawan mabuwayi ko bawan mai yawan gafara ay tad'unani li amrin khatirin jiddan kuna kira na zuwa ga wani al'amari mai hadari huwa al-kufru billah shine cewa da Allah wal ikrak bihi da yin shirka da Allah fi ibadatihi wajen bautan Allah wato da jahilci na ainihin wato lam yakun ayyu dalilin ala uluhiyyati duk abin da za a bauta masa koma bayan Allah babu wani dalili da yake gwada cewa shi Allah ne saboda duk ayyukan Allah ba zai iya yi ba ko ɗaya ba zai iya yi ba balle duka wa zai iya kare ka idan mutuwa ta zo ɗaukan ka wa zai iya kare ka wa zai baka arziki wa zai ciyar da kai wa zai tufatar da kai wa zai shayar da kai ba mamaki wani ya ce ai zai iya tufatar da kai in Allah ya ga dama sai ka sa kayan sai kayan ya zuba annabin Allah ma sai da aka yi faru gare shi ko bai taba faruwa ba in baka sani ba ka saurara ka je lokacin da Allah ya halitta annabi Adam saboda gata ya halitta masa matarsa da gare shi wa khalaqa minha zawjaha ya halitta masa matarsa da gare shi saboda gata aka ɗauke ki da matarsa aka ajiye su a gidan aljanna a lokacin babu wani mahaluki da ya taba zama a gidan aljanna tun da aka halitce ta sai annabi adam da hawa amma kuma sai Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kada ku kuskura ku kusanci wannan bishiya sai ku kasance cikin azzalumai da aka gada musu bishiyan sai aka kyale su suka yi ta walwala to daga baya dan ya sanya musu waswasi fa waswasa lahum ash-shaytan dan ya sanya musu waswasi saboda me li yubdi lahum sawatuhuma saboda me saboda abin kazantan nan ya bayyana da gare su yazo ya sanya waswasi ita matan nana Hauwa ta sanya annabi adam suka zo kusa da bishiyan sannan suka dandani ainihin bishiyan ku wanda ya ce maka bishiyan kaza ne to wannan ya ciri faɗi ne babu tabba tun da alkur'ani bai ambaci bishiyan mato ba mai ambaton bishiyan jiya na yi bayani wa kala mu'minu ali fir'auna to babu suna ta kamimme duk wanda ya faɗi suna to ko kirkiro ya kawai ko kuma ya ga rubuta amma ba aya ba ce ba kuma hadisi ba ne wannan kenan to bishiyan da aka hana annabi adam ci alkur'ani bai ambaci bishiyan ba bai ambaci sunan bishiyan ba hadisi ma bai tabbatar da sunan bishiyan ba da lokacin da ya zo ya ce da tufafi a jikinsa abin sha'awa a cikin gidan aljanna yana ce kawai sai tufafinsu ya bayyana gaba ɗaya zube da shi da matarsa me ya faru wa tafiqa yaqtifani alaihima min warqil janna kawai sai suna tsere tsere abin da ba su taba gani ba mutum ya zama tsirara dindir kawai sai suka kama yankan ganyen aljanna suna likawa to kaji inda aka fara samun dan adam ya leka ganye ga al'auransa domin ya rufe daga wannan lokaci daga baya suka gane kuskure duk kayan da suka sa fita yake yi duk kayan da suka sa faduwa yake yi sai aka ce to su dawo duniya amma dai Allah tabaraka ta'ala ya gafarta musu amma su dawo duniya to da suka dawo duniya daman dan gyautan da suka zo da ke shikenan yau da gobe ba abin da zai bari yanzu idan da za ka samu yadi kakkarfa kai a ce wannan yadi din irin kirtani ne ko kuma irin uniform din leburori na da idan ka dinka ka ba da mutum inda yake kada yake sawa yau da gobe inda duniyan nan ne wallahi sai ya kone wata rana sai ya ya galgale to ba ka duniya take to ko dan adam ne ma wata rana sai ya kode wata rana sai ya galgale bar gani yanzu muna karatu babu gilas wata rana da gilas din ma sai ka ji ana bulandar sai mutum ya sa gilas ya sa gilas din ma ba zai gani sosai ba dama haka za a ringa gangarawa Allah ya sa mu cika da imani saboda haka suka dawo ainihin duniya to kaga annabi Adam da matarsa na Hauwa waɗanda su ne mutane na farko a duniya namiji da mace masu daraja masu martaba saboda gata aka ce mala'iku sai masa sujada saboda gata Allah ya baki ainihin ilimin da mala'iku ba su da wannan ilimin din saboda gata Allah ya saukar da ke a cikin gidan aljanna a matsayin gisau sa'annan kuma da ya yi laifi saboda gata Allah ya gafarta masa ya kuma kawo shi duniya ya zamo shine ne bashar Shi ne uban dukkan mutanen duniya gaba daya to amma kaga da yayi laifi sai tufa ya fita daga cikin sa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ki yake tufatar da kai ko kaki ko kako tunda da yaddansa tufafin zai zauna da yaddansa abincin yake zama yanzu ba kaki muna cin abinci ba idan muka manta ba mu yi bismillah ba a karshe ba mu yi godiya wa Allah ba sai ka ci tuwon masara karfe takwas idan ka tashi karfe sha ɗaya ko sha biyu a jijiji za ka tashi in baka yi sa'a ba ba za ka sake koma bacci ba saboda yunwa ina abincin ya tafi shi yasa annabi yake cewa mai yiwa kuna rarrabuwa ne daban-daban ku rinka cin abinci a dunkule saboda akwai albarka a cikin wannan to kaga in ka ɗauki wannan hakke na mai kaza mai yin kaza mai kare abu kaza mai kawo abu kaza mai janye abu kaza ko mai jawo abu kaza ka ɗauka ka kai ma wani Allah to wannan ki ake kiransa shirka shirka da kafirci wal ikraku bihi fi ibadati abinda babu hujja kai wala ilma li min wajhin sahih yace bazan zan taba yadda da wani Allah ba wanda yake ba ni da ilimi akan wannan bi kaunihi sharikan lillah cewa ke abokin tarayya ne na Allah don Allah baya da abokin tarayya Allah baya da mata Allah baya da kine ko takwara Allah ta'ala baya da da baya da 'ya'ya Allah ta'ala haka yake shi kalansa alwahidul ahadul fardu samad shi kalansa kuma shi kadai ya cancanta bauta masa wa ana atsukum ila al-iman ne kuma ina kirayen ku zuwa ga imani bima ne tasafa bi sifatil uluhiyyatil hiqqa ga wanda ya sifantu da sifofi na uluhiyya min al-izza Allah shine mabuwayi ga gari kowa kuma mai gagarar da kowa wal qudra Allah mai iko mai ba da iko wa kowa wanda ya ga dama wal galba Allah shine mai rinjaye ya ba da rinjaye ga wanda ya ga dama wal ilim Allah shine mai ilimi ya ba da ilimi ma wanda ya ga dama yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wal irada da kuma ainihin nufi sa'an Allah ya bada nufin da ya ga dama ma wanda ya ga dama wa tamakkun da ainihin wato samun dama ko Allah shi yake da dama min al na gafartawa gaba ɗaya, to amma kuma yakan dan samma bawansa wani ɓangare, idan ka yi laifi wa mutum zai ce ka yafe ni ka yafe ni yasa abinda aka ce kalman da ya kamata a fara kenan amma wani zai ce ka gafarce ni to kusan duk ma'anan su ɗaya ne amma abin da ya fi dacewa ka yafe ni don gafara na Allah ne Allah ki ne mai gafara wa tabe kuma Allah ki ne mai azabtarwa ba wanda ya isa ya azaba irin ta ta Allah wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid fa amilu bihi saboda haka ku imani da wanda ya hada waɗannan sifofi ya rafi lakum wa yu'izzukum zai gafarta muku kuma zai ɗaukake ku wa huwa al ghalib Allah kine mai karfi mai rinjaye tintikane wajen ramakon gayya mai man kafara ga duk wanda ya kafirce al-ghaffar kuma Allah mai yawan gafara ne fi izzatihi wa kibriya'i wajen izzansa da girmansa li ya gafarta kowane irin laifi na ainihin man amala bihi wa taba ilai duk wanda ya imani da Allah ko ya koma zuwa gare ki wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba idan mutum ya tuba ya aikata aiki na kwarai wajen wa zai koma fa innahu yarji'u ila Allah marji'an lalle zai koma zuwa ga Allah makoma kuma akada sa'annan wannan bawon Allah mai wa'azi ya da karfafa tafnidi da'awatihim yadda ya lalatar da da'awa wanda yake ba ta Allah ba wa fasadi manhajihim da kuma lalatar da hanya wanda yake ba ta kwarai ba kun ga wannan wa'azi kamar yana yi wa mutanen da ne amma fa ya shafe mu mu ma mu fada tsulum cikin wannan tun karka dauka labari yake baka me Allah yake la jarama la jarama annama tad'unani إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار لا جرم يتي باب شكا annama tad'unani ilayhi lalle abin da kuke kira na zuwa gare ki laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah baya da karbuwa a duniya da lahira shi ba komai bane gunki ne wanda aka sassaka shi daga kowane irin abu daga katako ne ko na roba ne ko na itace ne ko na yumbu ne kai ko gunkin dabino ne domin saboda a zamanin annabi suna gunkin dabino to amma idan yunwa ta ɗanɗamo yaro sai ya cinye gunkin sa ya ce a sake yin masa wani daban eh dama haka ne in aka yi gunkin dabino ga maganin yunwa kenan ko maganin kwaɗayi, ko kuma a zuwa a ce ga wani shugaba wanda yake ɗagutu ko wani dodo wanda za a saurare shi duk waɗannan ba su da kima duniya da lahira ai kada haka wa sabata wa sahha aqalan wa waqi'an ya tabbata a hankalce da kuma a natse a hankali annallazi takunani ilai duk abin da kuke kira na zuwa gare shi min ibadatil asnami wal andad na bauta ma wani Allah laita lahu ayyu da'awa mustajaba baya da ainihin addu'a ko kiran da za a karba fala yujibu da'i ya amsa kiran wanda ya kiraye ki la fi dunya wala fil akhirah ala duniya ko a lahira li'annahu jama'an saboda ki tsandarere ne ko concrete ne la yasma wa la yusir baya ji kuma baya gani wala yanfa wa la yadur baya amfanarwa baya cutarwa kama fi ayatin ukura kamar yadda ya zuwa wata aya cikin suratul aqaf Allah ta'ala yake wa man adallu wa ne ne yafi ga gabarin hanya mimman yad'u min dunillah daga wanda suke ainihin kiran wani Allah man la yastajibu la wanda ba man la yastajibu la wanda baya amsa masa ila yawmil qiyama da zai ta kiransa har ya zuwa ranar takin alkiyama ba zai amsa masa ba to mu dauka shekaru 60 zai ya duniya ko shekara 70 a ce a kowace rana ya kira shi kwanaki nawa kenan ina masu lissafi ina tsofin ma'aikatan banki eh shekaru 60 kwana nawa ne to shekaru 50 kwanaki nawa ne ɗari uku da sittin da biyar sau nawa sau sittin ɗari uku da sittin da biyar sau sittin to kaga zai yi kira sau ɗari uku da sittin da biyar sau sittin to nan ma idan Allah tabaraka ta'ala ya ja ki ila yawmil qiyama eh ba sai kun ko kalkuleta ba daga lokacin da aka haife ki zuwa ai takin kiyama shekaru nawa ne eh shekaru nawa ne to ana magana kasa kasa kaman babu gaskiya fito fili mana ce shekara kaza ne ko kuma wallahu alamu kai tsaye eh wallahu alamu tunda ya ce man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama kun ga wannan ba wai ya gwada a karken kiyaman sa bane a a kiyaman kowa da kowa don a larabci ana cewa duk mutumin da ya mutu fakat qamat qiyamatuhu tun mutumin da ya mutu to shi alkiyamarsa ta tashi saboda duk abin da za a yi bayan mutuwansa ba moriyar da zai ci to ka kana iya fassarawa da haka amma in aka ce ila yawmil qiyama wannan ya gwada alkiyaman kowa da kowa ba fa takin duniya ba a takin alkiyama shekarun da yawa to idan da zai ta kiran wani Allah ba zai amsa masa ba wannan fa duk ana son a tattaki hankulan masu bautan gumaka ne amma abin da zai ba zai baka mamakin kaje waɗansu kasashe wallahi abin zai baka mamaki waɗannan gumakan da ake yi na gan su a wurare daban-daban shi yasa duk wanda bai yi yawo a duniya ba to ba zai gane illolin waɗansu abubuwa ba zai gane alfanun waɗansu abubuwa ba kai da kake Najeriya nan duk da matsatsin da ake cike a hankaɗo ka ta can a hankaɗe ka ta nan a tattake ka ta can a tattako ka ta nan wallahi zaman da kake a Najeriya akwai amfani mai yawa idan da za ka je wata ƙasa ba za ka ji daɗi ba saboda me saboda yanayin wajen zai kasance akwai takuri gare ka yanzu misali a nan Najeriya matan ka guda hudu kowace mata ta haifi 'ya'ya bakwai bakwai bakwai idan ka hada bakwai sau hudu nan ga yan tira ne waɗanda suke su kwata ko safo abin da menene subordinate waɗanda suke gidanka suna nan da yawa to a Najeriya za ka iya zama ka yi kwana da kwanaki ka kwana lafiya amma in ka tashi ka je Saudiya da wannan gayyadin ba ka yi saka zauna ba a wani gida ne za ka zauna da mata hudu sannan kowace tana da yaya bakwai bakwai sa'an nan ga waɗansu su kuma yan tirani masu niƙa waje su kuma guda bakwai ya za ka yi da waɗannan gaba ɗaya a saudiya ba kuli kake da shi ba amma a najeriya kana iya zama haka kuma ka yi shekara da shekaru yi walwalanka a najeriya komai kuntun iliminka za ka zo wani masallaci ka tashi yi nasiha haka ka dauki lasika kai wa'azi ko ka mai da wani majalisi majalisin ka ne don a saudiya ne baka isa ba in ba su baka takarda suka baka izini ba duk ilimin ka ko kanka ya tsude ne saboda hadda to daure ka za a yi ba za a sake jin labarin ka ba sai idan shugaban kasa ya tura da jirgin sa sannan a kwato ka nan ma da kyar za a yi alfarma ne wa shugaban kasa amma in dai ta su to sai dai alike ka sai illa ma sha Allah sai wani ikon Allah sa'an nan dadin dadawa yadda ake karantar da mutane su saurara a irin wannan taro a Najeriya idan ka je wata ƙasa ko a nan ma Afirka a ce Gabon a ce Tanzania a ce Kenya a ce ainihin Namibia ko South Africa ko wani waje makamacin wannan to in za ka yi taro irin wannan sai ka nemi izini idan ba ka izini ba to tattara ka za a yi saboda ana ganin kaman kana kokarin ka kirkiro wata gwamnati ce wanda za ta yi fada da gwamnatin kasa amma a Najeriya yanzu yanzu za a yi tafsiri sai an nemi izini idan za a yi wa'azi sai an nemi izini ina Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dama cikin wannan cikin sauke kuma ko kasan Misira ne da za ka je ka hadu da waɗansu za ka ji mamaki irin jahilcin da za su nuna maka alhali a duniya kafin ka samu ƙasa masu malamai da mahaddatan Kur'ani wanda yake gangaran da mafahimta waɗanda suka fahimci addini da marubuta kamar ƙasar Misira yana da wahala ainu amma kuma sai ga ɓarnan da ake yi a can a fili a Najeriya ba a irin wannan ɓarnan. Saboda kana cikin ni'imanka domin a can da ake ɓarna din wata ko fitinatan la tusiban allazina zalamu minkum khasa fitintinu iri daban-daban amma kai in wannan fitina ta zo sai Allah ya dakushe ta in wancan ta zo sai Allah ya dakushe ta saboda haka ka gode wa Allah a cikin yanayin da kake ciki inda za a kai ka wani waje ba za ka iya rayuwa ba saboda haka shi yasa wannan yana gwada halin da kake ciki ka gode wa Allah ka biyayya wa Allah ka kiyaye dokokin Allah in ka je ka ga waɗansu yadda suke sujada wa saniya wani za ka ga yana ainihin ruku'u wa maciji ko kuma magunkin da za a yi ki haɗa kuɗi za a yi a yi ki da dalma ko kuma a yi ki da zinare wanda za ga suna sawa a ƙofofi na wuraren ibadarsu sun ƙirƙiro waɗannan wurare ne da suka ga musulmi suna gina masallatai shi yasa su ma suka ƙirƙiro nasu idan za ka shiga kofa sai a gwada maka gunkin gakin nan a kowace kofa to wanne za ka bauta maka sai ka shiga ta wannan kofa ka fita ka sake shiga ta wannan kofa ka fita tunda kowace kofa akwai gunki kun ga kowace kofa akwai ibadan da za a yi kenan sai ka ga wautan mutane da su suna da ci gaba na technology suna da ci gaba na ainihin wayewa amma kuma ta harkan addini wa hum anil akhirati hum gafilu Allah ya tare mu saboda haka Allah ta'ala ya ce wa man wane ne ya fi bata mimman yad'u min dunillah daga waɗanda suke kiran wani Allah malla ya saji bulahu wanda ba zai amsa masa ba ila yawmil qiyama har ya zuwa ranar takin kiyama wa huma an ihim gafilun su ko marafkana ne gabarin bautan da ake musu ko kiraye kirayen da ake musu wa idza hushira an-nasu yayin da aka tayar da mutane ranar takin alkiyama kanu lahum a'da'a sukan kasance makiya ne gare su wa kanu bi ibadatihim kafirin sukan kasance kafirai ne da wannan bauta saboda haka wannan ya gwada in aka tafi lahira waɗanda aka bauta musu za su yi tawaye za su ce ba su yadda ba su ba san ma an musu ba a wata aya kuma Allah yake in tad'uhum idan kun kirayi waɗannan gumaka la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran ku ba walau sami'u da sun ji wannan kira mastajabu lakum da ba su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum lalle ranar takin alkiyama za su kafirce da wannan kirkan da kai yi gare su to don haka bautan wani Allah bai da amfani shine la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maratana ila Allah lalle makoman mu gaba ɗaya ta tabbata zuwa ga Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar lalle wadanda suke ketare iyaka daga dokokin Allah waɗannan su ne ma'abuta wuta don haka ji tsoron Allah sai ya ci gaba da cewa fasatazkuruna ma aqulu lakum fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad to anan sai yayi magana wanda take da tasiri tunda ya daga murya ya daga murya to yanzu kuma ya saukar da muryarsa yace wannan jawabi da na muku ni na riga na gane gaskiya na yi gaba kuma ku sani fa satadkuruna ma aqulu lakum wallahi za ku tuna abin da nake faɗa gare ku a yau mutumin da ya kauce wa hanya in ka zo kana masa nasiha ko kana baki kawari idan bai bi ba to wata rana sai ya tuna maganar da ka faɗa masa ga samarinmu da yawa za zo ne ya fere ainihin kansa ya fere rabin kai ya bar rabi za ga wani saurayi ga dogayen wanduna duk bai sa ba ya sa wanzan da yake iyaka gwiwa don ya koyi da 'ya'yan iska na kasan ina amerika kuma wani abin mamaki sai ga shi yana gwada gadaran kaman ya san wani abu amma katon jahili ne wawa jaki kwarai da gaske saboda inda za ka sake rubuta sunansa mamaki za ka ci amma sai ya gwada maka yana take-taken 'yan amerika sannan kwakwalwan jaki ma ta fi tasa tsafta to inda za ka kira ki ka zaunar da shi kai masa nasiha to kamar magana tana shiga ta wani kunne ne wato tana shiga ɗayan tana fita ta ɗayan ko yana waye wa iyayensu ko yana cin mutuncinsu ko yana raina su ko baya yin abu mai amfani idan da za ka yi masa nasiha zai yi wahala ya ɗauka amma fa in Allah ya masa tsawon kwana sai ya tuna dole ne sai ya tuna sai dai idan an banza ɗan shaye ne eh don ke lokacin da karu za su yi masa yawa ba mamaki bai da hankali amma in dai yana da hankalin sosai ya tuna duk nasihan da aka masa ba mamaki ma wani wajen idan ya ji kuka zai kai sai sai an faɗa mini gaskiya in tashi in nemi na kaina ko in bar abu kaza amma ina yanzu kuma lokaci ya riga ya kure ya makara to shine abinda wannan bawan Allah mu'minu ali fir'auna yake fara yace fa tatakuruna ma aqulu lakum da sannu za ku tuna abinda nake faɗa muku a yau ni kuma wa fawwidu amri ila Allah ina mayar da al'amari na zuwa ga Allah in kun ce za ku wulakanta ni za ku cuce ni za ku kashe ni za ku yi min kowane irin abu to ni na mai da al'amari zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad saboda Allah mai gani ne ga ayyukan bayi ay sawfa ta'lamuna da sannu za ku san sirka ƙauli lakum gaskiyan magana na ko zance na gare ku lakum min amrin wa nahyin umarnin da nake muku wa nahyin ko halin da nake muku wa nushin wa idahin da ainihin nasiha da fayyacewa wa da tunatarwa fi waqti la yanfa'u fihi nadam a lokacin da nadama ba ta da amfani hina yanzilu bikum al-azabu shadid musamman lokacin da azaba za ta sauka gare ku fil akhirah ranar takin kiyama ko lokacin da za ku mutu ku bar duniya to ne kuma wa atawakkalu ila Allah ina dogaro ga Allah wa sa'inu bi ina neman taimakon Allah li yasimani min kulli sur domin ya tsare ni daga kowane irin mummuna abu fi mukata'ati lakum ga ainihin yanke wanda zan yi gare ku wa muba'adatikum da yadda kuke nisanta na fa inna Allah basirun bi ibadihi lalle Allah mai ganin bayansa ne a duk inda suka makale kabirun bihim kuma mai ba da labari ne da irin dukkan abin da suka shirya mai kyau ne ko na sharri ko na makirci fa yahdi man yastahiqul hidaya Allah shi yake kiryar da wanda ya cancanci a kiryar da shi wa yadhillu man yastahiqul idlal Allah shi yake batar da wanda ya cancanci bata walahul hujjatul baligha Allah shi yake da dalilai waɗanda suke masu gamkarwa wal hikmatu tamma da hikima cikakkiya wal qudratu nafiza da iko wanda ba da iyaka kala muqatil shi yasa a cikin labari aka ce lokacin da ya faɗa musu wannan magana sai ya gudu ya gale su tunda ya san tunda ya musu wa'azi ba su ɗauka ba to za su ɗauki mataki a kansa kuma ba da daɗewa ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin halkar da su me Allah ya فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا sai Allah ta'ala ya tsare ki daga miyagun abinda suka shirya na makirci domin dole ne damar su shirya wannan makirci Allah ta'ala ya kare ki shi yasa ka dogara ga Allah sai Allah ya kare ka kana da mulki ba mai maka barazana ba wanda ya isa ya dagula maka al'amura matukan Allah ta'ala bai baki dama ba to dogara ga Allah ba ga bokaye ba ba ga masu duba ba ba ga matsafa ba duk abin da kake so kai a duniya ka cimma buri to ka dogara ga Allah Allah kine mai duniyan shine mai burin shine mai kai karan kanka saboda haka dogara ga Allah shine fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai Allah ta'ala ya tsare shi daga miyagun abubuwan da suka kirya na makirce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azabi mumunar azaba sai ta sauka ga mutanen fir'auna hafizahu Allah wa hamahu fi dunya Allah ya tsare shi ya kange shi a nan duniya min su'i daga mumuna wa sharri da sharri ma aradu bihi min qatl na ainihin abin da suka yi nufi da gare shi na ainihin kashe shi wa najahu min ba'si fir'auna Allah ya tsamar da shi daga cutarwan fir'auna kama najiya Musa alaihi salam kamar yadda Allah ya tsayar da annabi Musa kama najahu fil akhirati minan nar kamar yadda Allah ya tsare wannan bawan Allah ba zai shiga wuta ba wa an'ama alaihi bil janna kuma Allah ya masa alƙawarin gidan aljanna wa nazala bi fir'auna wa qaumi kuma ya sauka ga fir'auna da mutanensa su'ul azabi fi dunya mumunan azaba a nan duniya bil shine Allah ya dulmuyar yadda fir'auna jami'an gaba ɗaya fil bahari a cikin kogin nilu wa sayu'azzabuna fil akhirati bin nar ranar takin kiyama kuma suna da gidan wuta Allah ya tsare mu kuma auda Allah ta'ala sai Allah ya bayanin zalikal azabu sayyi wannan azaba wato wanda yake mumuna ga ainihin fir'auna da mutanensa sai Allah ya ce mai annaru yuraduna alaiha annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab to kun ga wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari shi yasa manzo Allah yake ku nemi tsari daga azaban kabari ku nemi tsari daga azaban kabari zai yi wahala annabi yayi sallah yayi sallama sallan farilla ko ta nafila ba tare da ya nemi tsari daga azaban kabari ba kafin yayi sallama yana da wahala shi yasa annabi yake a nemi tsari daga azaban kabari mutanen fir'auna waɗanda suka kafirce da Allah suka yi tawaye wa annabi Musa da Harun da ainihin mumin ali fir'auna da kuma waɗanda suka yi koyi da irin halayensu to suna da azaba a cikin kabari shine Allah ta'ala ce annaru wannan wuta da kuke gani yuraduna alaiha ana bijirowa da ita a kansu guduwan wa'ashiyya da safe da maraice wannan yana gwada 24 hours kenan ana musu azaba a cikin kabari sa'annan kuma yau mata ko musa idan aka tashe su ranar tashin kiyama ranar da alkiyama take tsayuwa sai a ce a tilwa ala fir'auna shadda azabi ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba wannan ya gwada ake azaban lahira ta fi ta kabari ainihin tsanani a wata kira'a wa yawma taqumu sa'atu dukhulu ala fir'auna a ashadda al'azabi za a ce ranar takin alkiyama Udukulu, ku shiga ala fir'auna ya ko mutanen fir'auna da wanda ya goyi bayansa ku shiga a shaddal azabi mafi tsananin azaba kun ga kiran su kenan za a yi a ba su umarni saboda haka lalle fir'auna dan wuta ne waɗanda suka yi aiki tare da ki da hamana da na da magoya bayan su duk yan wuta ne duk wanda ya aiki irin na fir'auna a zamanin da ko a zamanin yanzu ko nan gaba duk wanda ya ɗauki halin irin nasu shi ma ɗan wuta ne shi ma zai kasance annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna a al aza. kun ga wannan ya shiga group din da babu alheri a ciki Allah ya tsare mu abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.